sunana injiniya ahmad zakari guroje coordinator president muhammadu buhari wato bso coordinator na taraba state wannan abin mamaki ne kwarai da gaske ko da yake ba za mu yi mamaki ba kasancewa shi shugaban kasa ya riga ya lashe takobi duk mutumin da ya saci kudin kasan nan dole ne a kama shi dole ya dawo da kuɗin nan saboda haka wayannan mutanen da suke korufin maganan siƙe shugaban kasa ba za su ci nasara ba yanzu 'yan najeriya mun riga mun waye a ce sun ɗauko wani maganan sike shugaban kasa to su yi hankali saboda talakawan nan sun riga sun kai makura hakuri ne ake yi kawai saboda yadda shi shugaban kasa ke tafiyar da aikin kasa su yi hankali domin talaka an riga an tura shi ya kai makura suna na sani tahir dan jarida mazaunin abuja wa'annan yan majalisa fa akwai fa kundin tsarin mulkin da ya ba su dama suka buya a kansa kuma kundin tsarin mulkin ya tare su to saboda haka duk abin da suka ce za su aiwatar in ba an zauna an nutsu an dawo da hankali an cire hannu a hannu daga an dawo da shi zuciya ba to gaskiya za a tafka dan da sani kuma za a ji kunya don abin da ake tsammanin ba zai yi ba zai yi kai da kake waje kake kallo kake ga ba zai yi ba ina tabbatar maka ya yi domin kundin tsarin mulki ne kuma da shi suke amfani kana nufin ba wai abun nan da ake kira kawai wani kurari ne su yan majalisan nan suke ba ina ai duk wanda ya san dan majalisan wakilai ko na jiha duk anda kace maka dan majalisa ne mai doka ne a nasa kundin tsarin mulki so akwai abubuwan da kai baka sani ba shi kuma san yana da wannan dama da wannan incin kuma in ya buga daya duk sai hankali ya tashi ga yadda tsohon dan majalisar wakilai barista Ibrahim Bello ya ba da ra'ayinsa a ce. A hali yanzu wannan gwamnati namu na APC mai canji kowa ga yadda jama'a yanzu kowa ke faɗin albarkacin bakinsa. Na farko koyo targaɗe kai zai wuya ka iya a rana ɗaya kuma mu 'yan Najeriya tun daga 1999 zuwa yanzu dan Najeriya bai san wahala, Najeriya bai san yunwa, dan Najeriya san sha yanzu ne magani yanzu. To kuma in aka ce an yi barna gyara dama akwai wahala. Ba taɓa samu dan Najeriya wanda a ce da musulmai da Kirista da Hausa Fulani da iyamai da yarba da duk wani jinsi ma wanda suka ce sai da mutum ɗaya kamar wanda suka da Muhammadu Buhari ba wasu 'yan siyasa ne wasu taɓa riƙe ƙasar nan ma wasu riƙe. gwamnoni ne wasu ministoci ne wasu sanatoci sun riƙe da dama su ba sa so a gyara kada a ce wannan bawala yau ya zo ya ce, ci Najeriya bisa kan samu kanta so da haka shi kira sabotage ana ta kutun gwila duk inda ya gyara a barke inda ya ɗore a warware abin da ake take ba kushi da gaba ba alheri ba ne ba kudi bi liberia irin haka inda ya kai su kudi bi congo irin haka inda ya kai su kudi bi sierra leone irin haka inda ya kai su kudi bi burundi irin haka inda ya kai su mu shirya kan kasan nan